هذا رحمة الله عليه في كتابه الكتبة في الإسلام من جامعة عشر مجلسين شاشدة هم من أتكم أعمال المحتسب أعمال المحتسب في الأسواق أيكن من هسبة واتوني من أيكن هسبة في الأسواق أكاسواني من دمين يقماتي من يقماتي حانا إذن يدع حانا يمكشون me ya kamata ya ce a yi mai kyau idan ya gaba a yi ko an yi mana bayani a wancan satin ko a wancan karatun a game da mas'alatu al-istihsan ko mas'alatu al-mustarsil al-mustarsil shine mutumin da da an faɗa masa kuɗi sai ya bada idan shi mai siya ne idan ko mai saidawa ne da an ce kaza an taya kawai sai ya ce a kawo shine al-mustarsil da fahimtar shekul islam taimiyya rahmatullahi alaihi da yake ganin cewa baya halitta a bambanta farashin mustarsili da kuma da kuma wanda ya kasance musawimi shi ne ne kai mustarsil ta indiya ko to ya ce ba a bambanta farashin su. amma mun yi bayani wanda jumhurin malamai sun tafi akan sabanin wannan fahimtar cewa ita kasuwa zai wuce ba wanda ya ce in ka zo kasuwa sai ka faɗi dole ga abin da ka siyo kaza kuma ka daidaita farashi ka ce dole kowa sai ka sayar mishi kaza a mun gane to shine wannan to shine bayan yi wannan sai ce da ya ce huwa bi manzilis talaqqi silai kamar yadda ya faɗi sai ce fa innal qadima jahilun bi siri wa lidhalika naha annabi sama an yabi hadirul libadi to nan za mu tashi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana an ya bi'a hadirul libadin dan binni ya siyar ma da dan ƙauye kaya kawai ɗan ƙauye ya zo da timakansa sai a samu wani dan binni ya sha su taki kawai shi kenan ya sa hula a gaban goshi sai ya zo ya shi zai siyar mishi da kayan shi ka kame shi shi ya san tsadar busta shi ya san tsadar gata katari shi ya san tsadar hakiya haki shi ya san tsadar abin rauga shi ya san tsadar su sannan shi ya san wahalar da ya sha ka bar shi ya sai da kayansa da kanci mun gane shi sa na sha faɗa muku wata ka'ida a muna in ana masu in ana karatun fiqh ko hadisi na kan ce kowa siye da siyarwa a ce ko ba ku yadda ba siye da siyarwa kowa Allah ya halice shi da shi kawai tasowa kake wa ya koya maka kaje ka siyo magi ka mika kuɗi ka ce a bani magi ba wanda ya koya maka iya kawai haka nan ka so kai abin da shari'ar musulunci take koyar da mu a babin ciniki da kasuwanci shine ne ne halal a ciki ne ya haram amma dabara ta kace da abu ka ci riba to ba a koya mu mutum kowa ya iya ba wanda ba zai iya zuwa ya ce yana neman amfani ba neman amfani kowa ya iya amma me ya halal me ya haram me dokokin shari'a sannan kuma ko da abu fiɗira ne to akan kara dabarbaru to dabarbarin ya ke fara karantar da mutane da kuma sanin halal da haram a cikin kasuwa mun gane ko kada ɗan kasan birni ya siyar da ɗan ƙauye kaya kawai ya zai ce shine dillalin shi وقال دعوا الناس يغزوك الله بعضهم من بعض النبي صلى الله عليه وسلم مكاني ألا يا أزرق ساشا سيدا ساشا قتال مكاني في قتلة أتخان جوننسو لا يا أزرق وسيدا وسيدا حقا ألا ألا بايا جيهو قديدة جسامة ذاك قواني إن الله شيني بعوشي كيتي ولا للا رسيش إن الله يرزق الناس بالناس ألا أنا أزرق متاني دا متانين ثم الفائدة إذا تنى وقيل لابن عباس أكشم سيدنا عبد الله بن عباس ما قوله لا يبيء حاضر لكاده ميما أن أغفق من زن الله صلى الله عليه وسلم شيء لا يبيء حاضر لباد حتى أمني مدى تنقوي حياة قال لا يكون له سمسارا يتي قي زم مسد الله سنسار لغة فارسية سمسار aikinsa shi ne ake ce mishi samsara samsara samsara shi ne mai aikin dillanci da larabci ana ce masa addallal addallal shi ne bahaushe yake cewa dillali mun gane wato mai shiga tsakiya tsakanin mai siya da mai fedawa kada dan binni ya zama dan kauye haka وهذا نهي وهذا نهي عنه لما فيه من ضرر المشترين wanda an hana ne saboda me za a iya cutar da masu siya a innal muqima domin wanda yake zaune a binne idan ta wakkala lil qadili idan ya zama shine wakilin mai tahowa daga kauye fi bai'i sil'atin a wajen siyar da wata haja yahtaju an-nasu ilaiha wadda mutane ke da bukatar ta wal qadimu la ya'rifu as-si'r shi wanda ya tahon bai san kudin ba so da ɗan birnin zai cutuwa mutum ne kuma haka yake faruwa idan ya zo ba kauye ya zo da shinkafarsa samfarera ko shanshera buhu ɗaya sai ya an shi sai ya ba shi waje ya zauna ya siyo mishi barin da ko kanta ya ce ya zauna a nan za a masa komai siyo masa fanta da biredi ya bashi shi kuma kawai sai shiga kasuwa ko kuma ya zama dama yana da kararsa ba raguna ne kuma ba raguna ba ne yana da inda yake zama a rumfashi sai ya zo shi kenan kana zuwa sai ya ce buhun shinkafa na naira dubu goma misali aitai aitai ka siya kila dubu tara ko dubu takwas da ɗari biyar idan ya tashi sai ya je ya ce ma sai ya je ya ba ɗan ƙauyen nan dubu bakwai ya ce ya ga yadda aka siya dubu bakwai sannan yadda suke yi yanzu a kasuwannin ƙauye musamman masu raguna ya a dawo kuma wajen ka sai a ce ka ba da la'ada sai ka bada la'ada la'adan nan da aka sai ragon dubu sha biyar alal akalla ka bada ɗari biyar hashi kaga ya zalunce ka kai mai siya sannan ya zalunci mai kaya to kaji shine shari'a musulunci tun a wancan lokacin ana yin wannan abubuwan tun a jahiliya shari'a musulunci ta zo ta hana mun gane la ya'rifu al-qadim la ya'rifu al ضر ذلك المشتري سيتو كان يسيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من البعض وتعالى متاني ألا يا أزر وشد تحني الساش تعالى متاني ألا يا أزر تساشي قبل لم قوي هنا دقبارة فألا باش فكرة sai ya zo ya yi kasuwanci أي kai a taya ya ce bai yi أي شيء أي شيء albarka a yanzu jiya na zo zan sai doya na gani mai sai da doya a baro sai na ce mashi nawa sai ya ce ai su ba hawa ba ba ba ba ba ba ba ba kasa suke ba kawai za ka ce za ka nuna waɗanda kake so ne sai ku ci miki sai na nuna wasu guda biyu sai na ce nawa sai ya ce dubu biyu da ɗari biyar guda biyu doya sai kalba kauye ni kuma ya gani yana ta ce min alhaji na zai mishi tula ya ce bai sai da ba shi dubu daya baka sai da dubu daya ba da ce to sai ba za mu shirya da kai ba sai a to ka kara na ki kara ba sai na ju na tafi har na da juya na tafi sai ce alhaji kawo dubu daya da dari shida nawa ya rage dari tara yanzu da ni wasu fili ne mai zan yi ya ce dubu biyu da dari biyar to har dubu ɗaya da dari shida ba ban siya ba saboda bai kamata ta wuce dubu ɗaya da dari biyu ba harabi ba to kaga ba kauye ne misali nake buga na buga mana misali ne mai takari magani kaga ba kauye ne ni kuma ɗan birni ne ne ko to kaga kaga yi wallahu alam to wa mithlu zalika al-ihtikar haka ne misalin al abinda ake cewa intikari ne intikari shine boye kaya a daidai lokacin da mutane suke da bukata domin su shi shine ake cewa shi intikari ومثل ذلك الاحتكار كيفين عبن دي كما تقوية وجب من هسبا يحنا أقوي احتكار قوية كايا لما يحتاج الناس إليه ما لا يؤمن تهمية قاسو كباكي فيها يسيد عبن دي متاني فكي دي بقات الصا أقوي شي ينا تشن عبن دي وجب محتسبي من هسبا شدة تاسوا يحني روى مسلم في صحيحه عن معمر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga ma'amar dan abdullahi radiyallahu anhu ya ce mansuna ya ce la ya hafikiru illa khati'u ba mai kaya shi mai zunubi khati mai fa innal muhtakira domin mutumin da ke ɓoye kaya huwa alladhi ya'midu ila shara'i ma yahtaju ilayhi an-nas min at-ta'am shine wanda zai je ya siye ababen da mutane suke bukata من الطعام نأبن شيء فيحبسه سيجي قوي عنه جقبرنش ويريد إغلاءه عليهم بورا فشين كاين في فاجع وهو ظالم للخ... للخلق المشتري شيء الظالمين يا ظالم شي حلقتن حلا ما تسيا هذا تعريف دوالة ابن تيمية يما اعتقاد شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام ليحبس عنهم مع إرادة إغلاء هي عليهم شنو تاريخهم صح؟ هي كاين لمتاني في لبكاتا دو أبوي أساسي في آداء sannan في a fito أنا في ana siyar ma da mutane yadda aka ga dama shi akwai ababen da magabatan mu da suna ɗaukar su a matsayin baya cin itikari amma mu a wannan zamanin in ka kalle shi ya shiga cin itikari rayuwar mutane yanzu tana da haɗuwa ta haɗu da abubuwa na bukatu masu yawa kuma malam ibn tamiya sai ce ma ya haju sai ya ɗauko abin manzilatul haja bai kai shi manzilatul ba'ura ba bai kai shi manzilatu bahura bai kai lalura ba haja tana da bukatar sa yanzu wannan wutar lantarkin haja ce ba zarura ba ce domin wasu ayya ishu na bi ha, wasu na rayuwa ba ta to ka ɓoye ta ka kiba da ita itikari itikari mun gane to akwai abin da ake ce mishi iddikhar kuma akwai ihtikarun akwai iddikhar اتخاري حلف ما اتخاري شيني با ادب كاتب وان ابن الوقت ان كبتو ده شي كتير اثارا با ادب كاتب صح تو يا حلفت تعج حينك في الوقت اللي اكيد بكاتب صح في قفتو كسيا شيني ادخار أبوان هجمة يوسفية هجمة اقتصادية يوسفية واتو تاني من نتتلن أزيكي إذن ما عن نبي يوسف عليه السلام يفتح مصر يد ذاتي فذروه في سنبوله هو إلا قليلا من ما تعقلوا شكو بشع زنجر ميسا شيء كفلت عند ذاكو تيرني صورا كو أجيش دومو واسو شيء كو ذاتو كو شيء كو بقوي ذاعي شيء كرا بقوي ذاكو زمو كنا شكين جيد ذاعي hasben za a samu daɗi komai arha waje-waje sannan wasu bakwai za su zo su kuma min. shidado ne masu tsanani ne masu wahala ya kulle ma kaddamtu lahunna illa qalilan mimma tuhsinun wannan shekaru bakwai sai sun cinye duk abin da kuka aje duk abin da kuka tanada zai cin sai dai kasar da kuka ɓoye wannan kasar da abin shi ne zai zama muku tanadi shi zai sa ku ba za ku shiga bala'i ba sai ga shi da aka bi wannan hikima yusufiyya iktisadiyya ko hikima iktisadiyya yusufiyya me ya faru sai ga ji da kauye ana zuwa daga wasu garuruwa yan wanda suka zo daga garin kan'anu suka zo daga garin kan'anu suka zo su nawa suka zo su goma kowa yana son a cika mishi abin a bashi abin da zai ci mun gane kaga hikima iktisadiyya yusufiyya ke to idbikari halafi amma ihtikari ana da bukata abin amma sai ka fiye sai ka ɓoye kamar yanzu da yan taki suke wasu daga cikin yan taki ana da bukatar taki a daidai lokacin da damuna ake ruwa yan ƙauye masu noma da sauran manoma duka suna da bukata sai su ɓoye saboda ne saboda abin ya tsada sai ka ji ana cewa ai yana daraja kalmar yan kasuwa ce wannan ai yana daraja to haramun ne ihtikari ke la yahtakin illa khati amma idan abun ba a da bukatar shi a lokacin sai ka aje kayanka sai lokacin da ake bukata to ka taimaki kuma ka taimaki mutane domin idan ka fitar da shi a wannan lokacin ka sai da asara za ka sannan kuma dan kasiyar da shi baka taimaki mutane ba domin lokacin ba nan waje-waje ba a da bukatar shi ina jin mun gane wanda wannan shine ciwon mu a kasar mu ta Najeriya la gwamnati wala talakawa kasashen da suke da hankali Allah mu ma ya ba abin da suke shine sukan sai hatsi abin da ake ba akwai akwai shekarar da ake ba da labari amerika ta rika siyan masara a wajen manomanta kawai ta je ta zuba a teku da cikin kimarta saboda idan ba a siya ba aka bar da shi gwamnati ba ta siya ba ba ba za su yi ba idan ba su noma ba baki za a shiga bala'i to sai gwamnati ta siya kuma ba a da bukata saboda ta ba a da bukata ko shi zai tsarka siya tana zubawa a teku baɗi za a noma saboda manoma ce su samu kuɗi kuɗi ya zama kowa ya tsayi da kansa akwai da barbaru da yawa na yadda za a gyara talauci a kori talauci a cin kasa da yawa suna nan kuma cike suke a cikin mu na musulunci mu ne manzan Allah su sama bai shekaru ɗari biyu أكثر سيد أخذ كتاب الأموال الإمام أبو يوسف الكوفي القاضي هنا دلتاتنس على الأموال الإمام القاسم بن السلام أبو عبيد هنا دلتاتنس على الأموال في ɗaci littafai ne wanda suke bayani akan tattalin arziki ya za a yi gwamnati ta tsara kuɗi ta hana talauci a cikin ƙasarta poverty eradication da ake magana ko poverty alleviation duka da eradication din da alleviation din duk akwai su a musulunci in ka ce za ka alleviating din sa ne akwai a musulunci in ka ce eradicating din sa za a yi musulunci yana da tsari na eradicating din poverty abu ne ita ce ka'ida so da ka intikari haramun ne amma iddikhari halal mu bambanta tsakanin su kafi mana iskali an ce an ce al sai da musayib ya kasance haka kiwon nawa ya kan boye iri kaga iri yayi la ta bi ilaihin ya sai lokacin da ake da bukata sai fito da shi to shi ne ke ce wa hada kana li waliyi al'amri an yukuri hannasa ala bai ima inda idan mutane suka yi intikari suka ɓoye kaya to shi yasa aka ɗora ma waliyu al'amr wato shugaban ƙasa ko gwamna ya matsa ma mutane ala bai'i ma indahum a kansu sai da abin da yake suka wanda yake hannunsu والناس في بقيمة المثل تسير يد أتي في دعوة عند ضرورة الناس إليه على قسم ممكن سكي بقاتا ونن أبو مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه أما من بيقوي أبنشي kuma shi bai da bukata abincin wanda su fi makamasatin kuma mutane suna cikin yunwa mutane suna cikin yunwa fa innahu yujbiru ala bai'ihi lin nasi bi qimatil mithl anan shugaba an dora masa hakkin sa ne ya matsa ma wannan da ya boye abincin nan ya fito ya siyar ma da mutane abincin nan tilas kuma bi qimatil mithl da farashi na kucin kucin abinci zai dora wani abu mai tsada bai ci riba da yawa wani haza kalin fuka ta haka ne ma malaman fiƙi suka ce mani furra ila ta'amin ghairi duk wanda ya zama ya shiga lalura yana buƙatar abinci kuma sai ya ga wani yana da shi أخذه منه بغير اختياره بقيمة مثله ويبقى أبنشي نجي يبياش كئي بقيمة مثله kawai ya ɗauka buhun shinkafa ya tafi gidan shi a ci sai ya aje mashi kuɗin da ake siyarwa a ka'ida ولو امتنع من بيعه هدى ياتي بذي سير مسبا إلا بأكثر من سعره ياتي بذي سير مسبا فيها حارة كل في يد حقا لم يستحق إلا سعره bai cancanci a bashi kawai ba sai kuɗin wannan kayan ko sisi ba za a kara mashi kun canci ka'idar wannan ana magana ana daular musulunci ce in je kai haka so a irin kasar mu ta Najeriya ka san halin da ake ciki nan ana magana ana magana musulunci nan duk musulunci muke karantarwa ba wai halin da mutane suka tsinci kansa a ciki ba kila wani ya ji abin ya mushi gwangwa-gwangwa kana da ka shiga mafi iyalanka ba su da abin da za su ci ga wani can ya aje abinci ya ɓoye to ya hadisa ka zo ka ɗauki abincin nan ka ɗauko kuɗin shi ba tare da ka tsara mishi wani abu ba fiye da yadda ya kamata a siya ka bashi dole kuma ya amsa kaga in za ka yi haka sai ka bi ta hanyar ne hannun yan sandan musulunci a tafi ka kira ɗan sanda ka ce to ni ne gane gida na kwana uku yau ba a ci abinci ba ko kwana biyu wancan kuma gashi yana da abinci amma ya ce ba zai ciyar da buhun shinkafan nan ba sai dubu ashirin ce kai nawa nawa ake saida ka ce ai dubu goma sha uku ake saidawa ina dubu goma sha uku sai dan sanda ya shiga gaba kai kuma kana bin shi a baya a je a sallama da shi ya zo ya bude ka dau buhun da ya maka a dauko dubu goma sha uku ka bashi dole ya ansa haka ake musulunci wato da za a musulunci nan mala kowa daɗi zai ji wani shi ne to zai zo ya mana bayani kan tasiri a gaba shi ya sa ya ce wa min huna ba mu da lokaci za mu tsaya a nan insha Allah sai majalisi na sha bakwai za mu ji bayani a kan tasiri shine ne da kuke ce mishi price control eh, eh. ko kuma a yi fixing din price eh, a sa a ce ba a yadda wani ya ce da menene kuke ce mu madaran nan fixing ta ruwa nawa ake da ta yanzu a ka'ida ko ɗari da hamsin ko kuma nawa kaji an ce kala kala ce ko a duniya ce da da talatin wani ya tsara ku ne masu siya kuke sha to sai a ce a ka'ida gwamnati sai ta ce ba ta yi da kowa ya siya fiye da ɗari da ashirin ba a ina ne ya halatta ina ne bai halasta ba a ina gwamnati take da ikon ta haka ina ne ake ɗaukar in gwamnati ta haka ta zalunci akwai masu fahimta cewa haka haramun ne da mutane akwai kuma waɗanda suke ganin wajibi ne a yi haka to wanne ne za mu ji tsaka tsakin musulunci da kuma abin da malam ce taymiya rahmatullahi alaihi zai mana bayani a ina ya halasta a ina ne kuma bai halasta ba sallallahu sallama baraka ala sayyidina muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله